Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barka da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfil Hashim Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 27 ga watan Agusta na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kalubalen da ake fuskanta idan aka je asibiti. muna maraba da fatan dai kuna nan da kai da iyalanka kuna ɗaukar matakan kariya daga wannan annobar. Hmm, amma ami yau dai na ce bari na zo na taya ki gabatar da wannan shirkin da na daɗe ban zo ba. sannan wakilin sashen hausa a katsina ya jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya inda suka yi bayanin suma abubuwan da suke fuskanta muna nan muna yi. To jama'a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa a Nijar zai ziyarci asibiti domin jin ta bakin jama'a kan irin kalubale da suke fuskanta asibitoci. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na sadarwa na Facebook. Sakonmu na gaba ya fito ne daga kwamar Ibrahim Musa Maiduguri ya ce yau da gobe ikon Allah. Hakika kalubalen da ake fuskanta za ka je tun da asuba asibiti. Na farko shine bin layi wajen siyan kati kafin ma ka ga likita. To masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai gadon kunsa ta faɓalewa inda ya ce, "Hakika ƙalubalen da yawa domin yanzu har ta kai ga marasa lafiya ba su zuwa asibiti suna tafiya wajen masu maganin gargajiya." Sai kuma saƙon Bulyaminu Ma'azu 'yan mama ya ce fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. ƙalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masa rakiya. Hantara da kyara bakar magana kallon banza jiji da kai da nuna isa da jami'in jinya ke yi wa jama'a wata yarinya da zara ta ji ta yi kwas na ungozoma wanda dududu bai wuce watanni takwas ba sai ga tana kallon kowa da wutsiyar ido ita ga likita yar boko hmm, allah dai ya kyauta to amin To shi kuma Bilyaminu Mu'azu yamma cewa ya yi, fatan alkhairi ga malaman yau da gobe, ƙalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya rakiya, bakar magana, kallon banza, jijji da kai da nuna isa da jami'an jinya ke yi ma jama'a. Watan yarinya da zaran ta je ta yi kwas na unguwar zoma, wanda dudu bai wuce watanni takwas ba, sai kaga tana kallon kowa da wutsiyar ido ita ga likita 'yar boko uhm, Allah dai ya kyauta. To sai kuma sakon Abdulaziz Isa ya ce kalubalen da muke fuskanta idan muka je asibiti shine yadda za mu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani. Ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta muna fatan Allah ka bai wa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. Amin. To sai kuma amsar Abdulaziz Isa inda shi kuma ya ce kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti shine yadda za mu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta muna fatan allah ya baiwa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya to amin Sakon Salisu Isa fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya ya ce to kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kan ya fi karfin a kirga ga dai karancin magani da gwamnati ta bayar domin taimaka masu rashin lafiya amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita kai sauran wulakancin da kake gani a asibiti sai dai allah ya sauke mana Salau Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa ya yi. To kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kam ya fi karfin a kirga. Ga dai karamcin magani da gwamnatin ta bayar domin taimakawa masu rashin lafiya. Amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita. Kai sauran wulakanci da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauwaka mana. Shi kuma Bilyamin Muhammad cewa hmm, ni rabona da asibiti na kai shekara goma saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya baban mama daga gidan guzza gwagwala da abuja to bilyaminu muhammad kaura shi kuma ya ce hmm, ni rabona da asibiti na kai shekara goma saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya to a waisu sale sha'abu cewa salamu yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata To a su Sale Sha'aibu kuma cewa yayi salam yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata. Gali ADC ni cewa yi sun fi jamfa a jasu yawa. Wasu daga cikinsu sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma ɗan ƙarin tsadar aiki da ma kuɗin maganin. To shi kuma ga Zali ADC ni cewa yayi sun fi jamfa a jasu yawa. wasu daga cikinsu sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadan aiki da ma kudin magani To sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilar Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti. Domin a nan garin mu na Rajau akwai wata babban likita mai suna Fatin gauna To duk lokacin da muka samu juna biyu wurin ta mijin ado salati goma ga annabar jau ke kai mu saboda kwarewarta. Sannan kuma fatin gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kuɗi tana masa aiki. Muna don haka muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana hajiya. don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi Rijau inda suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubale da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin Rijau akwai wata babban likita mai suna fatan gwamna. To duk sanda muka samu juna biyu wurin ta mijinmu ado salati goma ga annabi rijau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma fatun gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kuɗi ta nemai aiki don haka muna roƙon allah ya ƙara ɗaukaka mana hajiya fatan gwauna don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger. inda wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya zagaya babban asibitin gwamnatin jihar Niger amina domin jin ko akwai kalubalen da mutane ke fuskanta idan suka je neman lafiya to a yanzu haka da ina nan a bakin gate na shiga babbar asibitin gwamnati da ke nan cikin birnin mina ta jihar Niger wato general hospital mina kuma ina tare da wani malami malami sunanka sunana jibril ladan gwada na majibirin ah, gashi na ganka asibiti mi ka yi na kawo sista na ne ba ta ji daɗi ba wato ka kawo yar uwarka insha Allah na'am kaman me ka haɗu da shi da ka kawo ta asibitin ka samu karbuwa da kyau ko akwai wata matsala da ka ci karo da ita eh gaskiya na samu karbuwa da kyau sai dai kaman ka shiga lallai sai ka sa takunkumi ɗin nan na na fuska eh. da kuma akwai kuma hand sanitizer sai ka wanke hannunka da shi kamin su yadda ma ka shiga ciki eh. to da ka shiga ciki ah, kun bi layi ne ko ko mine ne kai karo da shi a lokacin kafin a ga ita yar uwar taka eh gaskiya akwai layi amma situation ɗinta bai kai ga wanda za mu bi layi ba saboda an kawo ta ne tana amai da gudawa kuma a nan take aka kama ta cikin gaggawa aka kai ta emergency aka yi mata aiki eh aka bata magunguna aka sa mata ruwa aka rubuta prescription da duk abin da za a yi aka kuma rubuta scanning da kuma tesis gaba daya suka a gurguje aka je aka yi yanzu tana nan asibiti yanzu na haka ma an sallamo ta ga tana ma cikin keke na za ta wuce na'am yanzu ita ne nake ganin tana hawa cikin keke napep an sallame ta na'am to amma kaga wasu masu kaman waɗanda suke suna cikin damuwa a ciki a can inda kuke layi din inda ga alama ma kaman ba a bari mutane su shiga can ciki eh, tsakani da Allah babu wannan gaskiya babu wannan duk wanda mutane biyu dai na yi karo da su wanda an kawo su ne emergency akan keke mm. wasu ana tura su da gudu ma ana sauri dai dan a ceci rai iya abin da zan iya faɗa kenan amma ni wayan samu wai a gawai mutum ya zo ko an yi banza da shi ko makamancin haka tsakani da Allah ban gani ba ya mun gode kwarai Allah ko da nake Allah ba ta lafiya amin to bayan mun gama zantawa da shi na bakin titi mai kokari mun shigo cikin kwarai asibitin a yanzu haka kuma ina tare da wani bawan Allah ranka da me sunanka ni sunana Hamidu Adamu Na'am. gashi na ganka cikin asibiti me ka zo yi? Na zo asibiti maganan ido ya kawo ni. Eh, kuma alhamdulillah uh, there was improvement compared to yadda abubuwa suke tafiya da an dan samu ci gaba yanzu yes saboda magani magani ma yanzu na je na saya kuma abun duk abubuwa sun yi daidai yadda kamata ce sun abun nan amma da ka zo nan babu wata matsala ko na layi ko kuma wani abu da ka hadu da shi to eh matsalan layi akwai amma duk da haka akwai tsari saboda in ka je ka karba katin ka aka je gurin da ya kamata a ce ana za a ganka mm. idan ka je sai ka zauna in lokacin ka kai sha kira ka sai ka je ka gani likita na likita ya gama kai kuma sha baka kati wa ga rubuta ma magani a ce ka je gurin da aka sai magani ko cikin asibiti ko wajen asibiti da kai an duba ka kuma an rubuta maka magani an duba an duba ni kuma an rubuta ma magunguna kuma gashi na saya haka sai maganin ma eh, a nan cikin asibiti ka samu cikin asibiti can gurin da pharmacy can gurin sa je je akwai guda daya da ba a samu ba zan fita wajen din sa shine je ne nema kenan insha Allah wanda dai a takaice kai baka ci karo da matsala ba a ban ci karo da wani matsala ba alhamdulillah to baka ga ko wani wanda kuke tare na dan korafin wani abu haka ba ko layin yayi yawa ko kuma makamanci ko kuma shi likita wannan wannan layin ba za ba za ba za a rasa wannan korafi saboda harka yan adam sai hakuri kuma harkan in aka ce hakuri kuma za ga yawancin mutane ba su da hakuri hmm. eh? yanzu kai ka kai kamar minti nawa kana layi ko awa to ni da na zo nan tun karfe lesse 10 na safe eh karfe goma hmm. eh yanzu karfe ne yanzu muna kusan karfe ɗaya da rabi eh haka kuma kai yayi maka baka daɗe ba a ah, ta ah, yi a wasu abubuwan ka gama nan eh. za je ka je can za yi wani gwaji sai ka je ka samu wasu kuma hmm. wannan layi daban ka gama sai ka zo ka tsaya doctor ya gama da wasu eh, na duba file dinka. To haka zalika kuma ah, muna tare da wani bawan Allah. Sunana Malam Abdullahi, Abdullahi Idris. to na ganka nan cikin asibitin mina ah, me ka zo yi ka kawo mara lafiya ne ko kai ne eh lalle ga na kawo mara lafiya ne wata sister ina ne ba ta da lafiya tana ciwon ido ta na kawo ta eye center yanzu dai mun gan dokto dr halima kuma ta taimaka mana ta dudu ta ta rubuta mana magani mm. mun je mun zo mun saya yanzu muna dawowa ne daga pharmacy insha Allah za mu koma gida kun samu maganin da sauki ko eh, maganin yana da dan sauki dan maganin da aka rubuta mana duk duk ya wuce 2007 ba kuma mun saya kuma da muka je gurin gaskiya an gargata mana an mana an ba mu haɗin kai an sar mana da sauri gashi na mun fito gaskiya yadda muka bi zuka yi mana mun ji daɗi sannan kuma su a wajen lalle kan gaskiya suna aiki kuma suna kyautawa ma marasa lafiya da suka zo ka ci karo da matsalar ko dogon layi haka ko wani abu makamanci ka a ban ci karo da ko wani dogon layi ba mutane biyu ne a gabana da na je biya kuma da na je za a gaya min kudin maganin mutane biyu na gabana da kuma na je biya mutane uku ne a gabana sai na biya kuma na fito shi mm. kamar janareto yana kara kusan bayanin da muka samu ba wuta asibitin kusan kwana da kwanaki ba ku samu wannan matsala ba na zafi da sauransu to da yake mun zo kuma mu ba sa mu ward ba yau muka zo kuma gashi nan kuma mu mun gan doctor kuma za mu koma amma gashi nan na gan karan jaratu yana ta damu mutanen da suke wucewa to lalle kan ya kamata a kyauta dinga ana kawo mana light saboda wannan karan jaratun yana damu mutane haka ba za su ji daɗi ba so da Allah gaugatawa gwamnati kuma ya kare sa ma masu yan nepa magana a dinga kulawa da kawowa lantarki kullu saboda marasa lafiya su ji daɗi mm, don wayan su ward yanzu ba su da jen ba jen a wayan su ward to ya su za su yi wanda suke ciki don akwai zafi yanzu ya eh, muna so da Allah taimaka yan nefa su masu taimaka su dubi su taimaka ma mutane al'umma don su dinga kawo wutar lantarki da eh, mun gode kwarai da gaske ni abdullahi ne daga lafai eh, insha Allah na gode ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. ila yau Mustapha bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da Dr. Ibrahim Tantangi Kolo jami'i a babban asibitin gwamnatin jihar Niger. sunasa da kuma matsayi a wannan asibiti. Ni Dr. Ibrahim Tantangi Kolo, Director of Medical Services, Post Post Management Board. to gashi a wannan asibiti mun tattauna da wasu bayan allah amma dai babban korafin shine kusan matsalar wuta ne an ce kusan sati guda ba wuta a wannan asibiti me ka matsalar rashin wuta incidentally we just ended our management meeting now okay yanzu ga alhamdulillah abu ya dame mu amma rashin wuta ba karamin abu ba and uh, wuta is very yana ana bukata wuta kowane lokaci a asibiti yanzu gane muka gama management meeting a hospitals management board uh, the honorable commissioner niger states have directed ya ba da umarni cewa a yi fixing nashi duk abin da za a yi kuma an riga shirya yau yau by the grace of god za a yi releasing kudi da za a yi aiki uh, the executive director of Postpost Management Board in the passing of uh, uh, Ibrahim Abdul Dr. Ibrahim Abdullahi has given that marching order as yeah, uh, yeah, as directed by the commissioner. Insha Allah, by delay as well wurin nepa ba within the next 24 hours no. we expect that the problem should be fixed no. insha Allah don kudin da za a aiki da shi in Allah ya so yau za a fita da kudi din insha Allah. Wani amfani da generator nan wasu kamar yana dan damun marasa lafiya da kara wannan shi ma kamar ba matsala ba ne. Shi ne matsala babba. The, especially in hospital environment noise noise wasu patient ba su so noise mm. suna bukata wurin mai very quiet mm. to shi ne yasa muna so mu bi wannan abun da gaggawa muna gani initially cewa nepa zai yi a fixi nashi amma da suka duba sun gani cewa ba abin da za a yi fix ba sai bukata kudi to insha Allah yau za a fitar da kudi ga the grace of God. Mm. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu ci gaba da jerin shirye-shiryenmu, bari mu ɗan numfasa a shakata da wannan waƙar. karkare shirin bari mu ba jami'in kiwon lafiya damar bayanin tsaurin da suke yi wa mutane wani lokaci domin mu ɗan yi haƙuri da juna A dangane da korafin da majiyyata tare da marasa lafiya musamman ma mata a bangaren wajen haihuwa suke yi ya sanya na zanta da matrom asabe umar tule. Sista wani lokaci marasa lafiya kan koka da halayyar wasu daga cikin nas nas masu kula da mutane a nan OVD inda suke fara ganin likita wasu kuma na ɗakin da ake kwantar da marasa lafiya kama ya zuwa wurin haihuwa sukan dan koka. ake kokawa na tsakanin majinyata da ma'aikatan asibiti. Ina son mutane su mana haƙuri a rayuwar ɗan adam kowane profession ne ko ma'aikata za ka samu mutane sun bambanta. za ka samu masu kirki za ka samu waɗanda suna hasula da wani wani lokaci ba mu ce ba a yi a asibitin ba aka yi idan an yi na mutum ɗaya sai ka ga abu an ɗaga shi ya zama kamar kullum haka ake amma ina shaida mutane ba haka ba ne a yi haƙuri amma masu aikin asibiti uzuri wani lokaci yakan kasance lokacin da ake neman attention na kawo majinyaci dama a dame yake mai aiki shi ma aiki ya mai yawa yana so ya kula da wani kati ya bari ya zo wurin naka idan ya ma wannan magana na farko a hankali na biyu a hankali na uku dan adam ne sai ya mai da martani wanda watakila bai maka daɗi ba na biyu hakan ga kaman a ɗakin haihuwa ana wa mata tsawa wani lokacin ba tsawa ake musu ba ana kokari ne a ceto ɗan da ita uwar zafi ya mata yawa wani lokaci ba ta san abin da take yi za a ɗanɗana mata murya kaɗan domin ta yi abin da ya kamata bayan ta haihu sai a daidaita a yi wasa da dariya idan wani ya ga wannan a lokacin da aka yi sai a kamar ko an musguna wa matan nan ne ba musgunawa ba ne to da yawa mace an kawo ta haihuwa sai 'yan uwan suna rike ta wuri su ɗaga ta sai mutum ku bar ta yi tafiya da kafanta yana taimakawa a gurin haihuwa sai su ga kamar ɗan asibiti ba su da tausayi in ba haka ba ya za a ci ta yi tafiya to tafiyan nan yana taimakawa wurin saukan yaro yaro ya fito a cikin sauki ba ba za ta samu wahala sosai ba so ire-iren waɗannan shine mutane sai su ga kamar cewa ma'aikatan asibiti ba su da tausayi idan ma'aikatan asibiti suka yi tausayi mai yawa za a cutu amma yanzu zan yanka gaban mata na ji tausayinta ban yanka yadda ya kamata ba na cutar da ita ban da daidai ba za ta yi kamar ne ba wai abu bane ita a zuciyarta wani abu ne amma ba za ta nuna majinyatan cewa eh wani abu ba domin ta karfafa ta in ya wuce sai yi wasa da dariya amma a yi haƙuri akwai kaɗan a cikin waɗanda suka da zuciya da wanda kullum muna yin ƙoƙarin faɗakar da su su yi ƙoƙari su kai zuciyarsu ne an sha yin training organizations da yawa sun sun mana training akan maganan danganta tsakanin mara lafiya da mai aiki ana kiran shi IPC UNFPA sun kashe kuɗi sosai akan wannan training kuma mun ga amfani shi ma'aikata da yawa sun canja akwai wa'yansu surveyors da suka zo wanda John Hopkins University suka biya kuɗi aka yi wannan sobe shi ma duk akan irin halayen ma'aikatan asibiti shi ma ya taimaka ko masu yi ɗinka amma yanzu an rage shi sosai ka zo asibiti za ka samu fara'a za a karɓe ka hannu biyu in har akwai wanda taimaka yi maka abu za ka ga nan da nan za a kira ta a yi koshonin ɗinta saboda haka mutane ka su ji tsoron zuwa asibiti kuma kuskuren da aka yi a baya ana yin hakuri da mu. matron asabe umar tula. kwararriyar ma'aikaciyar jinya. ganin cewa duk inda ka je mutum ɗaya ya koka to tabbas shi ma ɗayan yana da nashi muradin hakan ya sanya na tambayi Sista Bilkisu dan gaji cewa shin kowane irin matsaloli ma'aikatan jiya ke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullun a asibiti? Muna samun matsaloli da yawa a bangaren aikinmu na nan sale a arewacin Najeriya na farko dai yawancin mutanenmu ba su zuwa asibiti sai ciwo ya fi ya fi to a lokacin da suka zo kuma suna son a gaggauce su samu lafiya idan aka zo irin tsarin mutum da dole a bincike a ce za a dudduba abubuwa kamar hawan jini fita da sauransu za su ga bata lokaci ne suna zuwa suna son dai su a dafka musu magani ba tare da an san me ke damun su ba dan suna ganin binciken na gwajin jini gwajin bayan gida da sauransu bata lokaci ne a'a ba su magani da sauki sai kaga idan an tsaya ana wa'annan abubuwan mataki mataki sai kaga su wa'inda suka kawo mara lafiyan nan sun fara zage-zage an wulakanta su sun kawo ya mutane hajaran majaran an ki kula su na ɗaya kenan na biyu mutanenmu na arewa zan ce dai mutanen mu kamar hausawa ba su cika sa su zuwa wannan makarantar jinya da unguwan zoma ba saboda yawanci dalilan su ba su san aikin kwana da aikin dai da za a ce zo ka yi so yawanci ba hausawan da yawa aikin asibiti to in suka zo irin in ba a musu daidai ba sun dinga zage-zage kenan cewa an sa kabila ya wulakanta su ya zage su laifin wa laifin mu saboda mun ki mu sa mu su je su yi wannan karatu na jinya saboda yawanci za a ce in mace na aikin asibiti ko a ce tana bin maza mijinta ya ce ba za ta yi aikin kwana ba zargi yana shiga akan wannan sai an samu masu tsoron Allah za su bari dai su da Allah saboda shi kamuwan mace a zuciya ne abubuwa da yawa da muna samu kaɗan kenan daga kibe amma akwai da yawa. Sista Bilkisu ɗan gaji ma'aikaciyar jiya a garin Kaduna wacce ta yi ritaya. To Madalla a gaida sani malumfashi da ya jiyo mana waɗannan bayanan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin wato Sarfila hashin Gumel da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.